nan titunan abuja ne inda mutane kan zagaya daga wannan na'urar canjin zuwa waccan don neman sabbin kuɗi amma sai su samu wayan. a 10-day extension of the deadline from january 31 2023 to february 10 Tun gabanin ma ƙara wa'adin daga sanarwar gwamnan babban bankin gwadon Emefiele bayan gana wasu da shugaba Buhari, mutane kan wuni a bankuna don shigar da tsoffin kuɗinsu a susu, amma ba sa samun sabbin kuɗin. Har yanzu shugabannin al'umma ba su hango kara wa'adin ne maslaha ba, inda suke cewa barin kofa a buɗe na yin canjin har tsoffin kuɗin su ƙare shi ya fi zama a ala. Sheikh Sani Haya Jingir ya ce ba alamar sassauci ga jama'a a tsarin. Ya tilasta wa kowa ya buɗe account kuma ya zuba baya da ikon ɗiba sai inda aka ga dama muna ce wannan ya saba ga ka'idar 'yancin ɗan adam da wanda suke kai a gwamnati da wanda suke hankoran hawa fito mu gaya musu takura wannan bata nuna yanci ba da wanda suke kan da wanda za su hau su ba mu yancin da Allah ya ba mu zama muna da daman ba da ajiya muna da daman karba mai abin da muke so da shi amma idan aka hana wannan bayanan da yan siyasa ke mana na cewa akwai walwala ta yanci a demokradiya to mu mun kasa fahimta Comrade Muhammad Aliyu Wayas shugaban kungiyar kare 'yancin ɗan adam ne a arewa maso gabar da ke cewa ba laifi a ƙara wa'adin in an bi tsarin da ya dace. tsarin da gwamnatin tarayya ta yi na kwana goma a akan wannan harkar canjin kuɗi ta yi amma matsalar da talakawa suke samu shine za ka je banki din ba kuɗi hannun jama'a ba ƙananan kuɗin ba kowane irin kuɗin ma yanzu a hannun jama'a wahala ake ta yi wajen gudanar da harkokin yau da kullum musamman cewa akwai matsala a ciki in gwamnati ya kamata ta duba ta fantsamo kuɗi cikin bankuna da cikin pos duka a samu sauki amma ana cikin wahala A nasa ra'ayin Malam Hamza Adamu Abdulhamid barin kofa a buɗe na canjin hatsoffin kuɗin su ƙare shi zai taimaki jama'a. Saboda haka wannan mu tunaninmu ba ma a ce wai a ƙara karɓa a bar shi a sake duk lokacin da tsohon kuɗi ya je kowane banki su rike shi amma kuma a baka sabo a madadinsa wannan shine abin da zai taimaki mutane. Mun ga kuma a ƙasashen duniya da yawa idan an zo za a canja kuɗi ko wani mai ma za a canja to akan bar tsohon da sabon su tafi tare har tsohon ya kare to gaskiya wannan shine abin da ya kamata a yi babu shakka wannan an yi kuskure mu a fahimtar mu kuma muna fata kar a sake yin irin wannan kuskure don yana cutar da jama'a har yanzu dai ba wadatar tsaffi balle sabbin kuɗin a hannun mutane da hakan ya sanya musamman ma talakawa zama cikin zulumi da ƙin jinin gwamnatin buhari wacce ta shigo mulki a 2015 ana ayyururri da kuma alamun za ta gama a 2023 nan ana wayo Allah. nasiru da ya Kaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.